su waɗannan jami'an tsaro da aka ɗauka da sunan sojoji bayan an tantance su a kaduna sun zo abuja an tantance su an ɗauke su an kai su wannan daji sun yi guje-guje to yanzu wanda ka yi wa wannan ka kore shi me kenan kake yi da ya yi karo da mai sayar da makami ai ka ɗora shi akan hanya bayan nan shine ya gina kamfani wanda yake na sanya harkokin kasuwanci a arewa to nnir shine ya yi kamfanin gina kamfanin eh, eh, buga jarida na eh, new nigeria newspapers wani tsohon soja ne wanda aka ce wannan an ji mishi ciwo a wajen yaƙi an ba shi gida babu shi in an ji maka ciwo in ka dawo yari akwai wanda na san su da yawa sun dawo daga labirai, ba su da kafa ba su da hannu ga su nan kuma nan ma ji musu ciwo to waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa. An samu rabuwan kawuna tsakanin 'yan majalisar dokokin tarayya dangane da batun sake buɗe makarantu a yau litinin a faɗin ƙasar nan. Tun a ranar Alhamis inda ta gabata ne ma'aikatar ilimi ta ƙasa ta bayyana cewa gwamnati ta amince da komawa makarantu a yau litinin 18 ga watan Janairu nan da muke ciki. To sai dai daga bisani rahotanni sun jiyo kwamitin majalisar wakilai kan ilimi a mataki na farko na nuna adawa da sake buɗe azuzuwan a yau din nan. A nasa bangaren shugaban kwamitin ilimi mai zurfi na majalisar wakilai Aminu Suleiman Goro ya nisanta ɗage sake buɗe makarantun da majalisar sai dai ya ce tabbas rayuwar 'yan majalisa ya rabu inda wasu ke ganin cewa ya kamata a koma makarantun bisa la'akari da yadda ake ci gaba da samun karuwar cutar covid-19 a najeriya da ma duniya baki ɗaya. tuni dai wasu jihohi suka bi suka bi sahun wasu daga cikin 'yan majalisar inda suka dage buɗe makarantun a ranar litinin din nan tun a watan satumbar shekara ta ashirin ne aka sake buɗe makarantu bayan sun kwashe fiye da kusan watanni biyar a rufe sakamakon ɓullar cutar annobar covid-19 wadda ta hallaka jama'a a faɗin duniya gwamnati Gwamnatin tarayya ta ce dole ne a yi wa jami'an diflomasiyya rajistan katin zama ɗan ƙasa na NEM. Ministan sadarwa Dr. Isa Ibrahim Ali Fantami ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar da ya ce za a kafa cibiyar yi wa jami'an diflomasiyyan rajistar a ma'aikatan harkokin wajen ƙasar nan a cikin wata sanarwa da ya fitar. Sanarwar ta ƙara da cewa ranar Talata sha tara ga watan Janairu nan da muke ciki ne za a samar da wurin aikin yin rajista ga ma'aikatan diflomasiyyan a ma'aikatan harkokin wajen ƙasar nan. Fantami ya ce lambar lambar ta shaida wajibi ce ga 'yan kasashen waje amma waɗanda za su shafe shekaru biyu ko fiye da haka a cikin ƙasar nan. Jami'ar APC ta lashe zaben ƙananan hukumomi 44 da aka gudana a jihar Kano a ranar Asabar. Shugaban hukumar zaɓe na jihar Farfesa Garba Ibrahim Shekane ya sanar da sakamakon zaben a ranar Lahadin da ta gabata. Ya ce jam'iyya mai mulki ta APC ta kuma lashe dukkanin kujerun kansiloli 484 da ke faɗin jihar. A cewarsa duk da cewa an fuskanci wasu matsaloli a lokacin zaɓen, to amma ɗaya ɓangaren zaben ya samu samu gagarumin nasara inda aka gudanar da shi a cikin lumana haka zalika ya jinjina wa gwamnatin jihar kano akan yadda a cewarsa ba ta yi musu katsalandan ba wurin gudanar da zaben tun farko rahotanni sun jiyo yadda gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya bayyana kwarin gwiwarsa akan samun nasara a zaben gwamnan ya bayyana kwarin gwiwar ne misali la'akari da yanayin fitowar mutane a mazabarsa da ke mahaifarsa a ƙauyen ganduje <laughs> Masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Abuja a karkashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. Sannan kuma shiri na tara a wannan sabuwar shekara ta 2021 da muke ciki. Al'ummar arewacin Najeriya musamman ma matasa sun daɗe suna kokawa akan yadda ake ware su wajen gudanar da wasu al'amura da suka shafi ci gaba matasan dai sun sha kokawa musamman a bangarorin samar da ayyukan yi wani lokaci suna kokawa ne dangane da irin rawar da shugabannin yankunan suke takawa na kasa samarwa matasan waɗannan yankuna ayyukan yi duk da cewa dai matasan da dama daga cikin su sun kammala dukkanin makarantun da ake bukata abokin aikinmu lawal abdulkadir dokalere ya yi wa shugaban hukumar nan mai yi wa kamfanonin rijista ta najeriya wanda ake kira abubakar garba tambayoyi akan wannan al'amari sai dai kuma ya ce ya kamata a yi wa shugabannin arewacin najeriya uzuri da kuma yi musu adalci saboda wani lokaci ba zai yi ba a ce kowane ɗan arewacin najeriya musamman matasa ya samu dukkanin abin da ake bukata a deko dai kuma lokacin da shi ma ke bukata a zancen fifiko ban yadda da wannan magana ba duk tsarin da aka fita ana fidda bayani yadda za ka amfana kuma ku duk tsare-tsaren da gwamnati ta fitar an raba ne jihohi daidai da daidai in ka ga an samu saɓani to jihohin da suka fi jama'a kamar wannan game na yi bayani ƙananan eh, sana'o'i da aka ce a muyi wa rijista guda 2,250 an raba daidai ta kowane jiha duk sauran tsarurruka haka aka raba amma hakkin gwamnatocin jihohi ne su ma su fito da tsare-tsare su tabbatar mutanen su sun ji gajen wannan idan aka mai da abu siyasa ya kasance sai ko wanda ke fatin da gwamna yake ko sai wanda yake kaza mutane ba za su amfana ba saboda haka hakkin mutane ne su bincika kuma mu daina cewa ba a amfana ya kamata mu dinga bincike kafin mu yanke hukunci wannan abu gwamnati tana iya kokarinta ta tabbatar kowa ya samu amma ba zai yi kowa ya amfana ba saboda abun nan muna da yawa kuma wanda suke da matsalan nan suna da yawa in an kawo abu da zai amfani mutum dubu ɗari a jihar da akwai fiye da mutum miliyan ɗaya da suke bukatan wannan taimako kaga ba zai yiwu a ce kowa ya amfana ba amma wasu sun amfana so kamar tsari ne da aka kawo a baya wanda ake ba da kuɗaɗe under social investment kowane jiha ta amfana da trader money kowane jiha ta amfana e abin da nace shine tsarin nan kowane jiha an yi don ta amfana hakkin jihohi ne su kafa hukumomi da za su tabbatar mutanen sun jigaje wannan yarshe wani abin har a ya kare in jiha ba su nema ba za a ba su ne in wanda ya kamata su nema ba a ba su ba wani lokaci ba ma karanci karanci ba ma duba abubuwa so hakkinmu ne kuma jihohi ko gwamnatin jihohi da local government su ya kamata su yi su tabbatar kan cewa waɗanda suka cancanta dukka nan tallafin fa suna da tsari kuma akwai ka'ida in baka cika ka'ida ba wanda zai baka in ka ce kana da kai dan kasuwa ne hannun jarinka ya kamata a tallafa maka sai ka ba da bayani nawa kake da shi a hannun jari me sunan kamfaninka wani irin aiki kamfaninka take mutum nawa ka ɗauka aiki duka wannan bayani sai an nema in baka da bayani wa zai baka sannan in makaranta kake da shi sai ka yi bayani ga ka ga ma'aikatan ka ɗauka sai ka kawo shaidan kan cewa a baya watannin baya ka biya albashi kaza kaza kaza kaza ba zai kawo a baka kuɗi ka je ka kwanta wanda ya ka da ya kamata su amfana ba su amfana ba ba gwamnatin da za ta kyale wannan saboda haka mutanen mu bincika mu yi karance karance mu tabbatar duk sharuɗoɗin da aka cika aka aka bai aka zayyana mun cika ka'idodin nan in ba mu samu ba to wasu sun amfana sannan a tabbatar mutane sun ci gajen wannan shiri ya hakkin gwamnatocin jihohi ne su sa hukumomin su sa ido shugaban hukuma nan mai yiwa kamfanonin rijista ta najeriya kenan mai suna abubakar garba a yayin da suke tattaunawa da abokin aikinmu lawal abdulkadir dokan lere daga batun samarwa matasa ayyukan yi sai kuma wata matsala da a kulliyo yomin wannan shiri na turbar dimokuraɗiyya ke tattaunawa a kanta inda ke tattaunawa da shugabanni da kuma masana a ɓangarorin tsaro domin ganin ko za a iya tsame kitse daga wuta wato matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a sassa daban-daban na najeriya a lokacin da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta sanya dokar hana shigo da wasu kayayyaki najeriya a ciki ma gwamnatin ta ce hana shigo da wasu kayayyaki da ta yi ya taimaka wajen hana bazuwar makamai a hannun al'umma a sassa daban-daban na najeriya sai dai ba nan gizo ke saƙan ba inda masana kan harkokin tsaro suka ce aitin fil a zalmade makamai da ake zargin ana shigo da su ba ta wata barauniyar hanya ake shigo da su ba ana shigo da su ne ta hanyoyin da yawancin al'ummar najeriya ke bi wato hanyoyin mota dakta yahuza getso masani ne akan harkokin tsaro na masa tambaya akan wannan al'amari ga kuma irin ansar da ya bani to karin bayanin da zan yi a nan shine uh, wato in muna duban kafafen yada labarai da bayanan da suke fitowa daga su hukumomin tsaro na sakamakon da ake samu na bincike da ake yi daga su waɗanda aka sha kama makamai a hannunsu da irin bayanan da suke bayarwa na yadda makamai suka shigo hannunsu wannan shine hujja ta farko hujja ta biyu shine akwai lokuta da yawa da muka gaya wasu hukumomin tsaro ƙarƙashin waɗansu tubabbu wanda suka tuba suka bar ita wannan harka ta wato satan mutane don kuɗin fansa ko kuma wanda suka bar harkar fashi da makami ko kuma wanda suka bar harkar waɗansu ƙungiyoyi waɗanda suke na ɓata gari wanda suka tubo waɗanda muke yin mu'amala da su ta yau da gobe wanda suka sha yin bayani muka sha ɗaukar su muna kai su gaban hukumomin tsaron najeriya misali hukumar tsaro ta farin kaya hukumar sojojin najeriya hukumar 'yan sandan najeriya sun je gabansu sun ba da irin waɗannan bayanai da irin guraren da ake ɓoye makamai a jikin waɗansu daga cikin motocin da ake amfani da su kuma wannan ai ta bayyana a fili kowa ya gani yawan motoci waɗanda aka kama an ɗauko kaya da sunan abinci saboda tsarin bincikenmu mu da tsarin bin da rashin kwarewa da rashin iyawa da kuma rashin kayan aiki da jami'an tsaron mu suke fama da shi saboda yanzu yau idan makamai ka ɗauko wanda suka cika motar ka ciki da baya magana ce ita in ka kusanto inda jami'an tsaro shingen jami'an tsaro yake ka zare naira dubu sabuwa ko naira ɗari biyar sabuwa ko naira ɗari biyu sabuwa ko naira ɗari ma sabuwa ya tabbatar da cewar kai sauri kake yi ga kuɗi za ka bashi saboda dama babu kishi ba aikin ya tsaya ba wannan kenan sannan ɗaukar ma'aikata da ake yi ba bisa ƙa'ida ba yanzu misali ai a cikin bayanan da na yi na faɗa cewar akwai jami'an sojoji da aka ɗauka waɗanda ake yi wa horo yanzu haka a dajin falgori wanda yake gaba da tsakanin tudun wada da dogo a jihar kano su waɗannan jami'an tsaro da aka ɗauka da sunan sojoji bayan an tantance su a kaduna sun zo abuja an tantance su an ɗauke su an kai su wannan daji sun yi guje-guje na kwana uku an koya musu horo na wasu kwanaki bayan yi musu wannan sai aka zo aka fara koya musu yadda ake harbin bindiga da yadda ake kula da bindigar kuma ba a kai wani lokaci ba sai aka zo aka ware wasu a cikinsu sai aka ce su an kore su to yanzu wanda ka yi wa wannan ka kore shi me kenan kake yi da ya yi karo da mai sayar da makami ai ka dora shi akan hanya masani akan harkokin tsaro kenan dakta yahuza getso a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da yadda ake zargin cewa wasu makamai da ake amfani da su a najeriya suna shigowa ne ta wannan hanya sai dai kuma yahuza getso ya tabbatar da cewa lala wannan batu ba haka yake ba makaman da ake amfani da su ana shigo da su ne ta hanyar da motoci ke bi a makon da ya gabata ne aka yi bikin tunawa da marigayi sa ahmadu bello sardaunan sokoto wanda ya cika shekaru 54 da rasuwa a duniya inda aka tattara shugabanni a wasu bangarori na najeriya aka tattauna akan irin gudunmawar da marigayi sa ahmadu bello sardaunan sokoto ya bayar domin ganin an samu ci gaban arewacin najeriya kai da ma najeriyan baki daya to da dama daga cikin al'ummar najeriya suna ganin cewa ma dai bai kamata a rika a ware ranar da ake tunawa da marigayi sa Ahmadu Bello Saddaunin Sokoto ba kasancewar shugabannin da suke ware wannan rana babu ɗaya daga cikinsu wanda ke kwatanta irin halayyar da marigayi sa Ahmadu Bello Saddaunin Sokoto yi barista mai nasara kogo faskari lauya mai zaman kansa cikin gida najeriya da kuma kasashen ƙetare ya yi mana bita da kuma fashin baki akan wasu ayyuka da marigayi ahmadu bello saddauna ya gudanar domin ci gaban al'ummar najeriya baki ɗaya to a takaice marigayi Amadu bello sardaunan sokoto ya yi ayyuka daban-daban waɗanda suke na ci gaban al'umma shine ya gina kamfanin siminti na sokoto bayan nan shine wanda ya yi eh, na abin hukumomi waɗanda suke na eh, tekuna tekuna waɗanda suke za a rika samun yin noman rani wato river basin development authorities bayan nan shine ya kafa wurare-wurare waɗanda suke akwai da kamfanonin takin zamani a duka arewa ya gina masana'antu kamar misali a kano shine ya gina um, unguwan masana'antu na calawa da na sharaɗa da na bamfai a nan kaduna ya yi irin su kudandan ya yi irin su kakuri bayan nan kuma shine ya gina kamfanin saka jari na arewa wato nndc bayan nan shine ya gina kamfani wanda yake na sanya harkokin kasuwanci a arewa wato nnil shine ya yi kamfanin gina kamfanin eh, buga jarida na eh, new nigerian newspapers wato a kaduna shine ya yi kamfanin buga littattafai na arewa wato northern nigerian publishing company a zaria bai yi shi a sokoto ba shine kuma wanda ya zo ya yi kamfanin nan wanda ake yin na'urorin yaƙi wato defense industrial corporations a kaduna shi ne ya yi kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna shi ne ya yi kwalejin horar da hafsoshin soja na yaƙi wato nigerian defense academy na kaduna shi ne kuma wanda yake ya yi masaku wadda suke ana yin saƙa ana yin abubuwa daban-daban kamar misali masaka arewa da ke kaduna da zamfara textile wadda take ta kusau shine wanda ya yi kamfanin yin sukari na bacita shine wanda yake ya yi wannan kamfanin buga littattafai da kwalaye da takardu da sauransu a jaba wato apex mills shine kuma wanda yake ya yi bankin arewa a birnin kano shine wanda ya kafa hukumar marketing board wadda take take tace ce abubuwan da ake yi da su na harkokin kasuwanci a arewa shine wanda yake kuma ya yi hukumomi waɗanda suke har aka rika tara dala-dala na rara abubuwan aikin gona ya yi hukumomi ya shiga ya shiga ƙasashen duniya ya kawo mana ire-ire daban-daban waɗanda suke na harkokin gona duk garin da ka je ka ga itacen mangwaro da itacen madaci da itacen eh, eh, dalbejiya duk waɗannan abubuwa sadonai shigo da su daga ƙasar indiya da kuma ƙasar pakistan ya zo ya yi waɗannan bayan nan sardauna shine wanda yake ya yi tankame mai jami'an nan ta amadu bello bayan nan kuma sardauna ya yi asibiti wadda take ta musamman wadda za a rika kula da jama'a a garin malumfashi sardauna kuma ya je garin vom da ake nan kusa da jos inda ya yi wata asibiti katafariya wadda za ta rika kula da shanu ko kuma dabbobi gaba daya wato veterinary research institute da ke vom bayan nan kuma sardauna shine wanda yake shi daya shine wanda ya zaga ya shirya kundi wanda yake zai shirya masana aka zazzakulo ma'adanai 138 da ke doron ƙasa a arewa waɗanda suke a masana'antu abubuwan da aka zakulo ya ce a binne su a doron kasa a jira waɗanda suke jikoki da jikokin jikokinmu wato mu na baya su amfana da wannan su ne dalilin da ya yasa kaga ana da dazuzzuka wurare daban-daban daban-daban waɗannan duk itace ne da ya zo ya sanya aka sassanya a wuraren da aka gano ma'adanan nan domin komi ba domin a ɓoye su su ne suka girma 'yan ta'adda suke ɓoyewa a ciki a wuraren nan muna da zinariya muna da tagulla muna da azurfa muna da kwaranda muna da eh, eh, gypsum wanda ake yin eh, siminti da shi muna da uranium wanda ake makamashin nuclear da shi muna da ma'adanai kamar yadda na ce 138 binne a ƙasa a nan wurin bayan nan sardauna ne wanda yake ya tafi ya ɗauko masana'anta masana waɗanda suke daga ƙasashe daban-daban na duniya ya kawo su ba don komai ba don su bunƙasa mana zane-zane da taswira ta yadda yake arewa za ta ci gaba ya ɗauko malamai ya kawo ya haɗa kowace kwata karamar hukuma lokacin ana garin hakimi don da lokacin muna na native afirati ne ko ina ya fidda musu hanyoyi ya yi musu makarantu ya musu gidan kurkuku ya yi musu kotu ya yi musu asibiti sannan kuma bayan nan ya yi musu wutar lantarki ya kuma ba su ruwan famfo kyauta barista mai nasara kogo faskari kenan lauya mai zaman kansa a najeriya a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da irin gudunmawar da marigayi sa ahmadu bello saddaunan sokoto ya bayar ba dai iya inda tattaunawar tamu ta kasance da shi ba kenan za mu ci gaba da kawo muku sauran tattaunawar da muka da shi a cikin wannan shiri har ila yau a makon da ya gabata ne dai aka yi bikin tunawa da sojoji 'yan mazan jiya a najeriya inda shugaban kasa muhammadu buhari da kuma mataimakinsa suka halarci wajen wannan taro a lokacin da ake gudanar da wannan taro babbar maganar da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi shine ya buƙaci rundunar sojojin najeriya da a samu haɗin kai a tsakanin sojojin ƙasa da kuma sojojin ƙasa kai haddana ruwa shugaba muhammadu buhari ya tabbatar da cewa haɗin kai a tsakanin waɗannan manyan jami'ai shine zai iya kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da ake fama da shi a sassa daban-daban na najeriya sai dai kamar yadda muka kawo muku wasu rahotanni a shirye-shiryenmu iyalan waɗannan sojoji wato 'yan mazan jiya a sassa daban-daban na najeriya sun daɗe suna kokawa ne akan irin matsalolin da suke fuskanta wani ɓangare na fansho da na gidan haya da kuɗin makarantar 'ya'yansu duk da cewa dai mazajen su 'yan mazan jiya sun bayar da kyakkyawan gudunmawa domin ganin najeriya ta ci gaba Datta Garis Gwalolo tsohon jami'in sojan Najeriya ne yana ɗaya daga cikin kuma waɗanda suka taka rawa domin ci gaban Najeriya. Shi ma ya koka akan irin matsalolin da iyalai na 'yan mazan jiyan suke fuskanta a halin yanzu. kamin ma eh, ya zo wato misali kamar sai na ga aikin soja a najeriya kamar irin aikin kamar wanda aka zage shi ne daga gida yake yi hmm. saboda abin da yasa na ce haka na tafi liberia so uku na je ni na sake na je ni ba 20 kuma na sake na koma again kuma na je yugoslavia ni and 2 a boston kenan na zauna a bilhaj na zauna a eh, belki na zauna a sisak na zauna a sarni porto yaren ma na iya kai ba wai wani ba kuma na je somalia so wato in ka duba kamar in ka tafi ghana in ka ga babban gida katon gida to kana tambaya sai ce wannan gida na tsohon soja ne amma najeriya in ka duba gida kamar irin gidajen su jabi din nan gidan zin din nan da gidan dan karamin bulon wanda yau za a zo a rushe zai ce wani tsohon soja ne to kuma sai ka duba cewar shi sojan nan yana gadi da bindiga da akwai jitiri daga jitiri aka dawo fm daga fm aka dawo ak-47 din nan kana duti da ita kullum kana da tati magazin wato har tashi talatin kowane lokaci kana yawo da su sai ya zama to cewar kuma wai kayi ritaya kuma sai ya gan kawai da kokara wai kana yawo wai or sojan no da to wani mutuwa ya rage so na what time will you die sai ya ce or sojan no da die kana gadi da bindiga fa ka dawo gadi da kokara kuma sai ya ce wai wani soja no da dai to wani soja no da dai sai yaushe tsofin sojoji mu kawai dai muna aiki mun yi aiki dai kawai mun zo mun bauta irin na bayi kawai amma ba wani abu da ake ɗauka to wanda suke aiki ma tukun su kansu ya suke barantana kai wanda baka aikin ma mm. wanda suke yanzu a front line a can a malam fateri din ai muna waya da su kuma muna jin abun da yake faruwa da su ba kan babun da aka ba takarda bane yake gani ai ba da a ce akwai sanaji tsakaninsa da su orderance kenan ba orderan wato ba ofisoshi ba mm. saboda ofisan sun yana burge commander bai sai ba da report ba in ya ba da report to gobe da safe zai samu matsala mm. ina mutum ɗaya dani ba ya ce kawai saboda ba amination ba ka sa shi kotomashal ba gan shi ba wannan major general ɗin nan mm. wannan an yi adalci kenan mutum daga ya ce babu hartashin da za mu yaƙi da wannan mutane maimakon a basu kawai sai aka sashi kwatomashin laka ce ya so ya faɗa 'yan jarida kuma maganan ta gaskiya ce ba wani wan a wajen yanzu a can gaban na ina gaya maka ni nake faɗa maka ba bataliyan da za su tsaya da boko haram awa takwas ana ba da wuta babu babu ƙarya ne hartashin babu ƙarya ne ina gaya ma kenan saboda ni na sani ina da mutane ina da yara wanda yake suna wajen kuma na san su kuma muna waya da su kuma abu da na sani ne har tashi gashi na labera muna dauka muna binne shi ya za a ce a har tashi kawai a maiduguri zai gagari mutane boko haram da shi cewa da ya ce wata shida zai gama da su yanzu kusan shekaran takwas yake tafiya ya gama da su ba gama da su ba shekaran jiya shekaran jiya nan ba gani sun fito ba an nuno su a layi ga sunan a cike a hanya ina jiya din jiya da aka ce an kawo kullum sai a ce an yi neutralizing boko haram an kashe bandits kaza an yi musu to wai kashe sun da ake wannan su kuda ne ne ya ina suke kuma tsofin sojan nan wanda aka ce an yi musu kaza wani tsofin sojan wanda aka ce wannan an ji mishi ciwo a wajen yaƙi an ba shi gida babu shi mm. in an ji maka ciwo in ka dawo ya rike akwai wanda na san su da yawa sun dawo daga labira ba su da kafa ba su da hannu ga sunan kuma nan ma ji musu ciwo tsohon jami'in sojan najeriya kenan da tagarus gololo a yayin da shi ma ke kokawa dangane da irin matsalar da iyalan sojoji 'yan mazan jiya ke fuskanta duk da cewa a makon da ya gabata aka yi bikin tunawa da sojojin 'yan mazan jiya waɗanda suka bayar da kyakkyawan gudunmawa domin ci gaban najeriya yanzu kuma sai wasikar nan ta malam tinau tare da ashuru sani ba bazanga malam tinau ya ce yi ba girin girin ba a to al'amarin nan dai ta ki ta yi mai zance ake kullum na matsalolinmu shin yankin manoma makiyaya wai mai ake ciki ne anya kuwa ba bacci ake ba ana ta ganin zance kamar da gaske anya wankin hula ba zai kai mu dare ba kam to malam tinau dai yana ganin al'amuran nan komai na neman ya taɓarɓare i e, ƙila waƙalan ya yi yawa shin wai ina shugabanni ne me kuke ciki ne ƙarƙashin dutsuna masu gardandami duk kun noƙe kun yi shiru kun yi gum kun tsoke bakuna tamkar maganan kwalara ta ciyo ku in ji malam al'amuran nan fa a yi hatara kun ga kwanan nan wani ya yi magana ya fito fili ya yi tsokana al'amuran aka nemi a tattara a haɗa 'yan uwan juna mabiya addinai biyun nan su zamanto sun ɓata banda Allah ya sa akwai natsuwa da tunani ga 'yan uwanmu kowa ya gane aka yi shuru aka noke sai dai waɗansu sun ɗan ɓara tunda har sun fito fili sun nuna zancen da ake maganar wai wani ya fito ya yi ɓatanci kan wani ɗan adam to wai me ya haɗa zancen ɗan adam da na ɗan uwanku shi fa ɗan adam hidimar shi daban addini kuma wata manufa ce tunda addini ai doka ne kuma ta ubangiji wadda ta zama dole wadda duk ka ɗauka ka ga yafi maka shi za ka riƙe amma ka sani ka riƙe gaskiya ya fi maka to ba nan wajen ba in ji malam tunau. zancen nan dai masu rubutu da jajjayen biruka musamman kun ga waɗancan na yankin maciya bakin tuwon nan wani ya fito ya nuna yatsa kamar ma ɗayan wanda ya taɓa faɗin zai kori dangi 'yan uwan shi waɗanda su kiwo suka tsare shi suka iya shi suka sani to yanzu ga wani nan ya fito shi ma har rana ya sa zancen nan zancen gaskiya ne in ji malam tunau kun ga fa a ya tara maganan nan kada tari ya tuno amaiman idan aka bari har aka yi kuskure wani ya ɗaga kara kuma har ya rada wani ya ji zafi to in wani ya ɗauko ko karafa kun ga matsala Allah ma ya fi hana tono fitina a kwance take kuma la'anan ne kadai in ji malam tunau yakan togado ta ba daidai bane a yi daidai a lura da shi daidai din kada a bari a tsagulo wata rina daga jikin kaba in ta taso